Kolora. To kolora ta za ta zo cikin gaba. To ba na gani ba daga ɗaki so ba. A ayo jaki ne shi zai zama abin jaki. Duk in ka ce ma dakin ma zan karɓa ni dai mu Su ma mutanen birnin. Ba za a tafi da shi ba. Su ta ɗami suke samu su ɗame bakin su da hancin su. Wannan ma yana yi. A hakan? Eh. Ba ka ba ka ba ta kuma ake na jaki ba. 我接上。我接。ina jiran mu zai tafi binni ne eh, ga nan ga mu nan wallahi mm. wai me kake tsoron kaka kai kai ki ya bode wallahi sai maganin ka ha. wannan wace wannan wace zan tsoro ta jikin yin cewa sai ta kai dada ri'imina naka zakara rimin zakara zakara rimin zakara rimin zakara ka san ni ka san ka san mu mu bi e mu kai su ko UBE su kai gaskiya turancin bane na ka kama mu kai ma A to ka wuce masu gida gidan za ka shiga? A wajen da kace yanzu dai shi baya nan kuma ni ban gane ka ba waye kai kansila ne kansila a hakan eh a hakan eh, Allah sarki eh, sako ne a dama sako ne na zo da shi daga birni na wannan annoba da take damun mu ta virus. corona eh. to ai mu ba mu santa nan ba ta ce inda ka jiyo ta to ai yanzu ita ma ta zo nan ai to ba mu sakon mu bashi a tunda baya nan zan tafi idan ya dawo ni ma sai na zo ni ban damu da ya kama ni ba wai haka kansila ne kai ba kama ka ga nan kamar singileti ya samu kuɗin ya ci wai kansa ai ni ban ma yadda kansila ne wannan ba Allah ya wadar na kai lalata dan Allah dan annabi wannan raina hankalin da me kama a ce wai an hana zirga zirga an hana bu an ta abu da kasuwa yanzu kwana nawa rabon mu da kasuwa a ce wai cuta an zo an kaga ba mutane wai Virus. me wani Corona Virus? dan Allah ke kin yadda da wannan cutar bayan a gabana ma ga maganin ta ma mutane an gabana an hada an sha an jika gashi an sha ni abin yake so da ke shi idan yaran nan sun dawo daga gona ki jika musu gashin nan su sha kawai shine ma maganin kawai haba mai gida kakka manta fa wannan annoban da ta wuce ta baya na ibola na ibola gishiri aka dinga jika mutane suke idan wancan ba gaskiya bane wannan gaskiya ne da an jika gashi an sha shikenan yaran nan ma abin da nake so da ke idan sun dawo da gona kawai ki jika musu su sha dan an yi a gabana wannan shine kawai magani shine magana kawai to ni ka idan yaran ka sun zo zan jika su amma ni dai ba zan sha ba yanzu akwai ragowa abincin mu akwai yana na zuwa haka wallahi ba zan sha ba ya sa ina kallon annoba ya faru mutum su shaji mutum nawa suka mutu da shan gishiri kawai sai zai sha gashi wallahi kai cikin ma zan bi ka kun san me yake faruwa? Da kuka taho ina za ku? Gari muka zo mara. Gari? To ai ba hanya. Me dalilin ba a shirye saboda kolora. Allah malam dakata. A binni a ce corona ƙauyen ma corona to me ya kawo ta nan? To ana ma take ita corona. Ta fi guda takwas wata. To ai ba ita ana. Akwai. Ni da garin uwata garin ubana da ko iyali na in dawo gida ka ce mun ba zan shiga ba idan mai gari ya kama ka suna da abin da za su ce to da a'a in da yadda za a yi kawai ya ba da shawara yadda za a yi ya za a yi ka ce ana maganin mai gari zai kama mu a mana bulala tun da na zo garin nan ba mai hana ni shiga kuma ina da kofar da zan shiga sai mu ganta waye abin nan aka fito da kuɗi tun ɗazu amma kana kama kale kuɗi ashe kana da kuɗi kai ba shi ko ba shiga ingut bi ya bayar me ya kawo ɗaya bangare na a'a haɗa masa biyu ka karɓi wannan kai hakuri da su wannan ma ke ki ki rike kai gashi banda wannan wa'annan mutanen da ka ban guda biyun nan ka gan su ba wani dalili da zai haɗa ni da kai ba wata alfarma ba wata rana da zan iya maka amma tun da ka ban wannan dole ina da ranar da zan maka ka san ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ana annoba kakka shiga in kana ciki kakka fita saboda haka ni zan kai ku inda zan killace ku cikin mutunci ba tare da mai gari ya gan ku ina za mu bi shi amma daga nan idan mu za mu tafi ba gun killace sai dai kai ka tafi gidanku amma ni bin sa zan da kin san abin da yasa zan bi shi ah. saboda ya hada ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kuma an gama magana mu je kawai Me da ahí. sallah za mu yi jaye ina kuka baro dokar doka eh. dokar tazara a tsakani bana ta kuɗi wai kai jaye wani irin fitinan nan mutum ne yanzu kowace fitina ta taso birni da ƙauye a cikin birni ma sai ka ɗauko ta kaka mana ita ƙauye dokar gwamnati ce kuma mai gari ma ya faɗa ko mai faɗa ya ce a dinga ba da tazara ba to idan mai gari ya faɗa maganar mai gari magana Allah ce Eh? ko an ce dole in an bi na gaba shine an bi Allah idan idan na gaban ya zama mutumin kirki muka bi shi ne magana ah yanzu dai ba za a gwatu Allah mai iko wai kai ja idan Allah wai a'a da ya tukuna kai yanzu har ka kai lokacin da zaka zo ka gyara mana sallah a ya hakuri to kai ba kai sallah ba ah, baiwa Allah tun da Allah ya kawo menene menene matsalar ki bai kawo ki nan eh. ka mijina na kawo mijina dai ƙazami ne wallahi ah! hakan baya wanka baya wanki baya wanke hannu kullum haka yake shigo min gida sakaka ni kuma wallahi tsoron wannan cutar nake ta zamani kororo virus kar ya kawo min jangongoma cikin gida tona min asiri shi yasa na kawo kara kai kai kai kan hmm. eh! baya wanka baya wanki ko baya yi wanki fa baya idan ruwan ko ba wanka ba wanki eh, yanzu sai da zai tsaya su koyi wannan Daga ne take. za ta mace wannan. Ka Eh! ba ka wanka ba ka kyakkyawa wannan iuna ce za za ka zo ka to ya ya wannan auren ba na raba me gari wallahi tallahi ban da niyyar a raba auren nan na kawo ne a sulhun ta a a mana sulhu a masa fada ya ringa wanka yo ai ba ji zai ba wannan nan gidan kun raba wallahi ba ji zai ba wa sani ba ko ina son miji na wallahi ba zai yi ba a a ba zai yi ba a a wallahi ba zai yi a a wannan fannin gurbi a a wannan gurbi kin ga ke kin yadda kin rabu da mijinki a a kin ga kai ku zauna lafiya da matarka ka koya mata abubuwan da ya dace ka daina rashin tsafta ka koma wanke hannunka su koma ku tashi ku tafi a a a a kin ji ko kin yadda yanzu jawoyin daga mona da daga Shike nan ni yanzu a rana sai wanka su arba'in. Na raba kudin aure. A haf wannan gurin. Ko mu shirya ka. A a ku tsaya ku tashi ku tsaya. Wannan gurin. Ko ku tafi shi kake kiji ku gudu. Eh ku gudu eh. Kinga ku gudu. ana ɗaura mana aure ran da aka ɗaura mana aure ranar ba za mu fara a garin ba inda ba irin wannan abu haka eh mana <laughs> amma gaskiya na ji daɗi sosai dan Allah ai dama ni haka nake so buri na samu babban yaro daidai ne baka ganni ba ne sosai ba <laughs> shi kenan Allah dai ya kai mu wannan lokacin amin ya rage <laughs>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 Ni kuɗi na suna banki. Mu na na pocket. Nan. na muna na nan. Lalabi in za ka iya ai ga wuri ga waina ke watan neman kuɗin ki. Lalabi. Ke watan samun kuɗin ki ya kama. Wannan kana ji biya da Allah je ka gobe sai ka. Gaskiya ina ganin zai fi saboda wannan in ya tofa mana yawo ƙarshe. Je ka. Sai mu zama mutara. Eh, ai ba mu shiga. Ina za ka shiga? Na ma fasa shiga. Kai bara na gaya maka, billahi labi kai mun hilmi hirin ƙasa-ƙasa da kai anan. Da ka yau sai yau, ko a hanya ka ga yarinyar nan ta girma, ka sake nunawa ka santa sai na ci buhun ubanka ko mai el ne. Bari in gaya ma haihuwar rana, ƙarya kake yi. To, ƙarya kake yi. To, shi kenan. Mu zuba ni da kai. Ka gwanta ka ni da kai. Mu zuba. Mu zuba. taɓa wannan jaraba ba irin irin irin ta wannan yara. Kan kai daɗe mai yaran nan yi maka. Hmm? Me ja eh maka. Ha ba mana. Ka zuba masa da zafi. Ana ji ka a ji daɗi amma ni ne kullum ta yi min dankali ke yi. Yarin ta ce sai daina ne. Ko an magana suke yaro yaro. Yaron ne ko aure ga sai sai sai zauna da matar. A'a aure ba. Ja'i bai aure ba mai gida. Abin nake gani. To. Zan gwada yaran nan. Zan gwada masa tsohon kashi. me kai sabon kashi dukansa za ka yi gudamar zan yi Allah gudamar zan yi ni fa in ban da ruwa ba mai kara min jika sai dai ruwan sama ruwan sama sai ya tsaya in bai wasa fa gudamar zan sabon kashi tsari ne ne kashi ban yi tsarki ba kuma ka fita waje kuma ka fita waje kuma da mm. kuka je kai tsarki jaye ga goyon kaka ne yake masa wannan kin ji bai tsarki bai gama yawo garin nan kaf Kin ke ni kunura da ake cewa kunura a wanke hannu ba wanke hannun kunura akwai akwai wanke hannu rahin wannan yaran ni na ya san da abu ni na san abu mari zan kai shi me mari me yayi idan ba gidan malamin mamman zan kai shi a samun shi a mari mu shege ne a a ja'i bai fitin da za a kai shi gidan mari ba in ka kai shi gidan mari ai sai da tirewa Ni kuma tsoro nake a kai ni ba. Tunda Allah ya riga ya mana arzikin mandula da karara. Wai ya ban gane ba. Ɗan <laughs> kalli. Ban gane ba. Ga goyon kaka. Abokan ne ta gane. Tab! Kike ki gaban ɗanki ki gane kuwa. Tab! Ka tsaye. Da wasa yake. Da wasa yake. ya zo bana da bugona ina ta hauna irin ta eh, Allah sarki malam malam kana lafiya ya gida da yali alhamdulillah eh abu malam ya za ka yi kokari lallashe da ni mana din ka gani an ce ba kora ba ne din za ka yi lallashe da ni ne za ka ashe na doka din ka gani ka gan baka gan abeza ba akwai abun da ya doka da ni wannan wuri amma lalaci kai da ba mace ba me ne magana lalaci da kai ai da bace ake lalata ya zaka shi wannan kir ka yi kokori lalashe shi da yana na da kai mana ka fara lalashe re muku gona mana eh to wannan kai ba mutum yana da wata tsakiya wannan da ka gan shi lalada na ne ya shi kai mana ka lalada ka doka wana ka doka wana kowa da yana shi iri lalada eh, ka magana lalata lalata lalata far bace ake lalata kai me na ganin magana lalata da za ta ko al'ada ni ben shi duka biyu ne mana amma ni ben kira ka golon shi ba eh, kana so lalashe re muku gona eh ni ka ga ni ba ka si an shi wai ba kora ba ne abun da na doka da ni na zo wannan lokaci wannan wuri ka doka da ni direct right to the point ka doka da ni wuri mai gari den ka kai ne gidi ka je ni sai ka ji komai ne dai sai ka yi dai ma'ana dai mai garin garin nake so a kai ka wajen shi eh yes yes ba matsala mai garin mu dai yana da matsala guda daya yana da menene matsalar sa guda ɗaya ka zo tsara ya saka shi wai kagen ba wando kana so lalaci laladana ni bin shi mutunci shi laladan ka ba zaka shi mutunci shi laladana Kiyar ka yi golon shi, ka daina lalashe da ni. Ka daina lalashe da muku gona. Yanzu mu karasa din. Eh, ka daina ni kawai. Eh, saboda kai ka daina shi mutun shi da ba ba kora ba ni. Ana yawo ba eh, ji komai. Jahilin, mun zai jahilin mu. A'a ah, wallahi ni ba jahili bane. Ni ba jahili bane. Jahili ne kai. Ka je makaranta ni? Jaye ba ba jahili bane. Yawwa. Yana da kaninsa. Yawwa kaka. to kin dora mai gindi ke ne ko? Mm. kin ƙara mai gindi ko to shi kenan ba jaji bane kai to ga ya mutu Guda ɗari da casa'in da uku. in ka tsaya tsaya a wasu maka ilimi ka tsaya kana kana hauka. To yanzu ka isa gaya mu guda biyar ma a ciki. Biyar ko? Eh tak. Wani abu ma mai sauƙi. na farko eh. gurin zama mai kyau na uku nutsuwa eh. na hudu shafar hanci na uku wanke fuska na biyar wanke hannu na hudu shafar hanci ba shi ma ya iya ina iya ke ah. iya ki dai a ah, ita alwalar kaka to tun da dai Allah ya sa muna da da suka fi mu sani ita alwalan nan kawai ina fatan dai zai iya gaya muni wani kafiri ya ga alwala ba ya yi a ah, kafiri ya ba ya alwala a to amma shi goyon kaka kaje da lokaci ne zai kaka tunda baka san shi ba in ka tambaya ce farallan farallan musulunci ba farallan arena ba farallan um, harare daya sarkin musulunci abubakar oh. marigayi oh. sarkin gwandu ah. muna yara ana raɗe raɗin da shagari ma zai shiga cikin kuma harko Allah ya masa da ku wai wai wai ka gama kuma da in ka zo wuri kana da hankali ka doka asali ka nemi magani a tushen magani bai za ka sa yayi kale dan ka ne eh? ka nemi ranka ya daɗe ma kenan wannan an gani ne kamar tsirara ma ya tafi wannan mai gari kai kai ka dala ka dakata kar ka yi lalashe da ni mana den zaka ni bai yi golon shi da ke ba zaka yi saka yi golon shi da ni ba wallahi saboda menene an fada ni be oscar benza ne oscar ma be ai ina ka o aka da mana ka da maka ya Ai, kai, wallahi kai yanka. Amma ya ringa nuna mu da yatsa waye shi. Saboda menene zaka yi lalashe da ni? Da shi dan mai gari ya zo. Mm. Ya kamata a mai sallama da mai gari. To mai gari baya nan. Eh? Baya nan. To sai dan ka dan mai gari baya nan wana ba gidan mai gari ba. Gidan mai gidan mai gari ne sai me? Eh sai in shiga da shi muna. To ni ba shi ne dai soka dai ba ko ba. Sai ka shiga da nan magarin ku ne? Ka dai na yi wallahi. Kin bai zaka ya mm. dadi wannan iske shi menene abin yi eh, me abin yi abun da zaka yi a nan mm. wurin mm. tun da wai an shi wai shi wannan mai gari da yana doka bandage a kai nashi shi ne wanda yana yi da kowa da kowa den ba ko ya zo mai gari ba kana ko ba zaka zo ina ne zaka doka da mutum sai ka tafi ka nemi inda za ku kwana amma mai gari ba shine lida ba ka bai da shi mana gaskiya ni ban da wurin da zaka kwana ban da wurin da zaka shi abin shi ina na wurin har ko kafin ta shiga da ni ko kuma yanzu zamu nema ma Allah da ya yi ne ya bani zuciya farakar abin da yake da launin jaja-jaja a cikinta shine soyayya ba ni mantawa da wannan ko bacci nake ina kallon ki ina jin ki har cikin ƙarƙashin wannan zuciyar da take kusa da ke Gaya miki ne ban taɓa yi ba, amma yadda kika kwanciyar ɓauna a cikin wannan zuciyar ma abin ba zai kwatanta ba. Ni a cikin zuciyata ban da fari ba komai launin da ya shigo wanda yake da wani launi da za a ce na abin sha'awa da ya kala da wannan farin shi ne shi. Me ya Aure na ta zo bai? Ya wuce wai. ai ina ganin salibe ki daga hannuna ba karamin tashin hankali ba ne. Sai da in dai ni ce na Zan turo magabata da manya eh. Ina wa. Ko zo kuma ne da abin a waje haka ba. Wallahi Eh gaskiya ne ni ma barin dan kobar ko eh mun buɗa mu rufatin da kwana na zo yi. Idan Allah wuce an gaya maka. To menene? Kai ma cewa kai fa za ka dauko mana yin fida. Eh babana ne. To dai babanki ne hine me? ai na girmama kai na bari ba ku mu ni ma na girmama baccin mu ne na martaba shi nace bari dauko abu da ba mu kara ibi ne yana ta inda hmm? fa garin ka ga to wanda baka a kullu muke fa ai da abin da mai gina ai ne ba ka makauya to wannan yanayin za a mun fara makauya kai kuɗi kuɗi kuwa biyu ne na ce ɗayan yana yin da kadi kuɗi sha ne kai na kai mun zamanin ci shi ne ni ma gani wallahi dole ne ga wallahi ga ya ta dabba wallahi kin zai ba shi ne abin da ni ma nake son ji sannan ka daina wani za ta baya kana kallon ita garkuwar ta kan kure ta gida idan ba ka ɗauka an kwace ko kwaɗa ma hibe yi ne eh eh hmm? shikenan su ne ne kira manya mu dole shege ni haka kawai daga kuma dan agwagwa wani yawa mutum arziki bai wannan da nisa sai sai a cire mu hakora madalla abin da nake so inda Allah ya hada kuma gaskiya ba ɗaya daga kuma alhaji ga ka zo ga shi ma sun ƙara so menene bayanin ne gaskiya ƙwarai ƙwarai am ranka shi dai hmm. wannan bawan Allah da kake gani ka gan shi ba mutumin kirki muka sauka a garin nan saboda wannan bawan Allah da kake gani ya ci mutunci na ya lallabi ƴata ka ganta nan ya tashi ya lallaba ta ya ji ya buga mata kaburi yanzu kike ya tun yana dan abun ta kai ta kawai gudu mama Aba, aba, aba, Allah taimake mai gari. Ranka shi da ja wannan bawan Allah da kake gani. Bin ni nake so in kai ki kara to tunanin da nake idan na riga na kai shi za a rinka wani ruwa ne a rinka jujjuya magana bai zama lalle a kwata mun shi ne dalilin da yasa nake bari in zo don mun in zo in faɗa maka domin na tabbatar da anan ne za a kwata min yanci na akan wannan mutumin da kuma mun shi ne dalilin da yasa akan wannan mutumin yanzu bawan Allah ya kara mata yarinyar nan sai da maka yi yarjejeniya to ta za ta ne ai tabbas tafi ni na yi shi amma mun yarjejeniya ne mun je asibiti an auna amma ni babban abin da ya bata min rai an ce yaron ba zai zo ba to wanda kuma ya rage ruwanka da haihun ma mu san yanda za mu yi hukunta ka amma abin da ya sa wallahi haka za a yi turu a garin ba a misali kansa za mu mu saboda dalilin da ya sa na ce haka ba ni da dako daya to kuma shi ni ina son aiki amma yarjejeniyar da muka yi da ita ya rashin daɗi na ce idan ta ta aiku lafiya zan ba babanta naira miliyan zan ba babanta naira miliyan zan ba mai garin garin su naira miliyan biyu da rai wato Allah ya nawa naira miliyan biyu da rai kun kuma ya ga hakan bai masa ba to

nan wajen ko ka ga idan sai wajen kenan Allah ya taimaka sai ka miliyan ɗaya nan ta zo mu in da dai sake gaiduwa aka yi irin wannan dai an sake an isa ya ba ƙari Allah ya mana sai ka ko ba gaskiya ba eh ha ah! ita rayuwa da ma ta ai sake sakewa aka ko sai ka ga an haifo ni mera to yawa alƙawarin da ka dauka mun baka cika shi ba ka san shi rashin cika alƙawari illa ne to wannan abu Allah ne ya himmar ko ga jawa ah, Allah Allah ta kima zamanin nan ya zo a rikice abubuwa sun tuɗe ta yadda nan gaba kaɗan 'yan mata ƙanana za su yin shiga su fito kamar tsirara budurwar tamfatsa tamfatsa za ka dinga ganin su suna da mazaje yara da manya tsofaffi da samari duk wanda suka samu za su ringa bin shi duk inda ya ja su ai wannan wannan wannan ya maji ai ya sha kallo ah inna lillahi wa inna ilaihi ta inna lillahi ah ah ne gari amma ni dai wannan labari bai yi ba ai abin da kai hukuncin ma da ka yanki yi ban ji daɗinsa ba hukuncin da alhajin nan yema wata yarinya ciki wani hukunci na mai ciki da alhaji ni eh, da alhaji da ima yarinya ah, to ai yanda aka zo haka mu je musu ba haka bane ita eh, rayuwa yanda duk ka kwaso a kwaso maka ne zaman lafiya mutanen duniya yanzu tsiyanu sun fi yawa a cikin mutanen duniya yanzu in ka ce ah, alƙur'ani ubangiji in ka ce nuna musu Allah za ka yi don su ido ya ce ba da tana ce ga annabi ba kallon ka amma mutum ya kwaso kwaso masa yadda ya kwaso sai kuma lafiya ba haka ba ne to kuma ya wallahi ba haka ba ne ai a yanke masa hukunci mai tsanani na sani to abin sani ba in ka zo kana cewa kunga kunga abu ba za ji da shi ba amma kana kwasowa san zuciya bacin zuciya ko to shi sa ne kuma nake jima abun neman nan zan musu da shi ce ku karba mun ta shi ga musu ce wannan shi kike ne wai wai ban ya ba har ki je yau hukuncin bai ba bai ba to abin da za yi an jima kan fita sai ki je ki da a kujera ki mulkin to kenan amma dai gaskiya eh. a dinga abu tsakani da Allah eh. mutumin nan a yanke masa hukunci eh. mai tsanani a kai shi kurkuku ta shi aiki mai zafi wanda gobe ma ba zai kuma yi ba wani ma in ya gani ba zai yi ba Allah ki manta da wannan bayani na shaga miki in mutum yadda mutum ya kinkimo kinkimo masa sai ku nuna lafiya kike nan sun sha oh a jiki ke da dole mai ranka ya ɓaci irin wannan rashin adalcin da kakana yake yi kuma matsalan nan da zai samu ba shi zai same ta ba mu zai haifar wa ita za mu iya samun marasa aiki da yawa a garin nan za mu iya samun sababbin yan fashi a cikin nan da manya-manyan barayi ɓangare ɗaya za mu samu matsala ta lusaranci mu kasa noma kaga farin ya tabbata to wani irin tunani kake haka yanzu kai kana ga akwai wata hanya da kai kake ganin za ka iya bi akwai a canza da gari za ka bani gudunmuwa za kuma ka rufe asiri ai komai cikin sirri? Ito, amma fa akwai matsala. Saboda diyin da na kai da iya fada, malu ya fi iya fada wajen mai gari. Kai yanzu ya kake ganin za ka tunkari wannan yadda malu zai iya bawa matsala kan wannan matsalan ba. Zan ji da komai ka banni zan je binni zan yi magana da 'yan doka zan haɗa musu komai in faɗa musu za kuma su biyo za su kama to nan, to ba komai zan ci ba sai dai in ce Allah ya kai ka lafiya da kuma dawo da ni lafiya Allah ya dawo da ni lafiya bayan ya kai ni lafiya <coughs> ah. Ah. Ah. Yaro, ina yi haka? zan koma ne ina eh zan bunu bunu kuma na ba ba hmm. hmm. ne ba ojo ne ojo ne wannan zan nemo mai in gane yanzu gane kusa ta kike tafiya da kai ojo hmm. ko ina a'a ne saboda neman wa kai mafita. Duk ya riga arziki ba zuwa ko ina ba zuwa. A ah, na mota ne ba sa shiga na mashin. Na kafa yana bi ta yanke. A kare ki zaka kenan. Mun mm, zan yanka ne. To to shi kenan. Ogire ko ibadan. nan dai zan je in kulla wata harka ne. Auto. Ka san zama waje ɗaya tsotsayi in ji. Allah ke mm. Ina kama maka wani polisi wani polisi zamu je. Ina kama ka wani polisi ne mm. zamu je. Ba ni da zaɓi. Mafi kusa. Sai dai mu dinga sanarwa. Shi kenan. Ba na ga ikon iya nan ne. Eh? A to ko wanda iko amma ka da jinjinin mu ne nan. Dole mu tambaya inda zaka. Eh. Eh haka ne. Ah, mu ku kusa dai. To shi ke ne sai an kiyaye. Amma na tafi. To madalla. Madalla. Sai dai na dawo da kawai. To ma to madalla. Eh na dawo. To a shi ne sai da buga mun gani da hana kake. Sai da buga mun da hana kake. Na je da kana kiyaye. yanzu ba wani sannan ko sako in ka ce ka ce muna kashi da mutanen wanda suka zama kofa da Allah su buɗe jama'a su zama su samu su samu iska ko kuwa shi ya ji wannan lalu ya zube ne ba shi kana gani ga kaka ne ga shi ba ka gani mana mu hankali mana an ga ga goyon kaka wannan nawa ne ne ko ruwan ko tulu ɗaya bai kai ba za ka zo ka ce mana wani ɗari ma ruwan ƙauye ne kai ya wata ne ko wannan na ruwana da hini na sanyi ma to wannan sai ka abu ne na Sai ta kulla ruwan koyi. ba kallon ku nake ba ni yan doka nake tambaya ku kwatanta min inda suke yan doka kuma eh. ina da yan sanda yake ni. yau yan sanda eh su idan ka bi nan sai kai haka sai kai haka amma in baka gane kwatancen da ta yi maka ba yanzu zaka sake tambaya a gurin eh to to kenan.

guda ɗaya ne yes tun da nake cewa ya nuni kai me yasa baka faɗa mu ba muri yawan giya ba kai ma wakacin ya da kai san ba da abu ba wai yalo bane ba ba kudin da yi yawan da kai kuma wannan da wannan da dan yau yau na ai ba yi halitta don ba yo wannan kuma dai walle da bakin da Bawo mana gida ko so mu kira sanda. Da in mu mu. ka Ai da gida aure da ina ba da ko Ba yi ne ni ba ba ni ta ɗan jikalle na da ban shiga ta fa hankali na bai kwanta ba kuma na kama ba zai kwanta ba wonderful ai ba turanci ne maka ba ne turanci irin sai bace irin ba ai turan nan gaban america irin sai bace irin sai bace ne gidan wonderful irin ya bace kuma shi mutane da to ina ruwa na yi da wani bacin nan ni kawai ji jika na nake son in ji magana inda yake ta inda zai kullo ha ya kallon zaki duk fura fitar da ake yi duk fura fitar da yake a garin nan ne ne za a nemo yaro ba ba ki gani ba ba ki gode Allah to waye yake furfuji man kullun kana gidan zaka ce kana furfuji man nema ko wani ka saka ni ina furfuji ma ba da ran sai furfuji man amma ke kwata kwata ma ta gani saboda ran gode ubangiji ni kuma ma fara ne ni wallahi guda mani ya ya ya ya ke ni wallahi tallahi ya ishe ka ban gane ba ban fahimci ya ishe ka ba dama dan ya ishe ka ne ka ba zama shi ya tafi a ban gane ne ba zama shi ba to ai ka ce ya dame ka fitina mana ta fitina shi hada wada sai ka ce mm, mm, mm, an ɗaura yayi goge to yanzu ya ake ciki kullum yana ne sai sai yawan tahiyar bakin salihi na kafa arba'in da shida kullum kin san wannan to kai ma ka zama mana ni ma in zama na zama ne ma dan aiki kenan kan ku ta neman sa da ke da jikan naki kina fita ba ban ban ki izini ba mana ku dubu ne zai ne miki albarka kina zuwa lahira kuma ri ina rike ki sai cikin jahannama yau idan Allah ya same na sada na samu shi ba oh, ai sai sai wannan kakar da ake ya sanar ku ne ina gajiya madalla ta sauri eh madalla um. ka bulla a'a ba fare zan je ba Mm, wannan ne ku ji daga nan zan zo da zan ba ne da a ah, ba shi ku ji zan zo ku ku ku mana mai gari ya aiko mu, yaro da yarinya, tsoho da tsohuwa, da ’yan uwa abokan arziki ’yan uwansa da katai, duk wanda Allah ya sa ya gaji kan mai gari, akwai gagarumar kyauta da za a bahita ta musamman. Ya ku ya jama'a, mai gari ya aiko mu. yaro da yarinya, tsoho da tsohuwa, da ’yan uwa abokan arziki ’yan uwansa da katai, duk wanda Allah ya sa ya gaji kan mai gari, akwai gagarumar kyauta da za a bashi ta musamman. wato wato wato wato wato ladan Allah ya kara lafiya ai wai wai aka ce mana wai mu ƙara hakuri kuma mu dage da noma muka ce to noman nan idan muka je gonan nan bindige ma ake aka ce mu yi hakuri hakuri na shekara shida shekara biyu ya rage fa yanzu har za a iya gyara ƙasa a shekara biyu kake nufi nan gaba saura kiris ai a shekara takwas da za ta rage in kwana goma ya rage masa zai iya gyara kai ka imani da haka ke assalamu alaikum wa alaikum sala. na na gani. kana lafiya ah, ya makin ne, ya kokari ya himma ba dai wani laifi ne masa da ne gari ne ya aiko mu ko kuma ni ya turo ni nan gurin ka mm. shi kuma dan uwana aka tura shi wajen limamai na cikin gari eh. yawa jikansa ya bata jabi, to shine ake bukatar ta masa addu'a Allah ya bayyana shi wa ga <laughs> yanzu shi ja'en sai ya zo bata sai ka ce wata akuya ko tinkiya da ake saki akwai marfa ne daman na ce akwai bambanci tsakanin ja'en da tinkiya ne ko timbele haka ne haka ne to shikenan lami malami ma a je a faɗa wa mai lami ya eh, eh, to ai ya ce dai a taimaka a yi addu'a Allah ya bayyana shi saboda masarauta tana cikin tashin hankali ko kuma in ce muna ma cikin tashin hankali gaba ɗaya ba mu da sukuni a tura mu nan mu nan mu nan tun daga gidan mai unguwanni muka fara muka koma gidan da katai kuma yanzu muke bin ku manya manyan limamai muke bukata a taimaka ya masa addu'a Allah ya bayyana mana shi mu mata ta shi kaga kai mai mu kai shamaki ka bari ai addu'ar nan a gaban ka a tsaya dan kada ka je ka ce ba ai ba eh. ko ba ka bane mu an baka dan kasafi ne ka koyaya a'a shi ma ai shi ma liman na masarauta ne yan duk abin da za a nema wajen mali ma ai ba sai da wani abu dan Allah ya na masarauta ne Allah ba da riga an ba da ma ai Allah ya amsa yau ko wannan yaro da ya bata idan batan sa alkhairi ne Allah ka ƙara nutsar da shi amin ya rabbal alamina kai baka san alkhairi ne zabin Allah ne ma fa zabin Allah muka yi ma kuma sannan ka ce kuma a'a Allah idan a kogi ya dilmiya ya silmiya ka cusa hancinsa a cikin tabo yadda zai saurin mutu amin amin Allah bayan ya mutu ka sa kunkuru ya haɗiye amin amin mutuwar kugiya mata kasa kama kunkuru malam lima a kyautar da ta a yi addu'a fara addu'a tun da wannan baƙaƙe aka a yi mana fara addu'a malam liman yawwa a yi fara addu'a malam liman Allah ka mai da ƙoƙo masaki wannan yaro ya dilmi ya fada cikin kankare ya fada cikin izayar fir'auna ya fada bangaren irin su fir'auna inda aka kama shi a yanka amma sai tsaro da yawa dai addu'a ne malami ma malami kyauta da zato kyauta da zato malami A, kuma ai A, ai kyauta a a cika a a cika da addu'a cika a a cika a cika za mu mai za a yi cika. A, a cika. A, tunda an dauko a cika yaron nan ya ga ta kanshi yanzu ya ɓace a garin nan kowa sai murna yake to amma kin san me ba ɓata yi domin na je birni na gan shi ka gan shi yes ba ɓata yi ba yana birni ya yi sa, amma kin san me ni zan fi so a ce ma ya nitsa daga inda yake sakamakon takura mutane da yake yi a gari yaro ya ɓace kowa sai murna yake to ubangiji Allah ya shirye shi idan mai shiriwa ne to halin sa ne ai ya gawo masa Allah ya to amma Ali gaskiya. dai ana faci. Eh? Ban gane ba. waye da nake rayuwa ta? ba zan kalle ka ba. gaskiya kenan. wanda gaskiya? gaskiya nake da? ko mangoro sha daga nan sai ne gidan hakimi dama can ne kamata ta tafi wallahi na bata kai na lokaci na tafi mun da ban zan sha wa fada kuma mun rigima na ga umar da ye to je ci kudin ka ci gyaran ka ima dukan tsaya mu ku zan maganin ka me faru ah, ah, me faru ah, me faru ka je ba ce Allah na ga umar da ye na ga umar da ye Allah za a sake shi lahin da ji ba ban Allah nan ba tuna tuna hakorin ka shi ne kasa tsaya tsaya tsaya tuna hakorin ka zo ka Allah kiyaye ka ka ji ni an kwace ka ba tsaya ka ji ina iyakar ba tana dan ce taka ya shigan mantawa nan ne taka eh ka kuma can ta takule ne gaban Allah bari na raba muku zaka mutu zaka takule tsaya raba muku rigiman nan ina ne naka nan abin da ya naka ya ta bayar da wuce to ka gane ba kuma cikin gonaka Ba fa gane ba. Can bangaren naka ne. Kai kuma daga nan abin da ya can. Naka ne. Dole sai ya hudu. Nan tsakiyar da a kansa kuke rigima ya zama rabon da kaci. Na. Ba zai yi ba. Kai, to ai aka taba. Da kai na kai kuma. Daga nan kikan daga Kikan daga ci. kaci zikan muridi ne kai. Daga nan abin da ya kai can haka ce? Zikan muridi ne kai. Shikenan. Ah, kaga, kaga ga muridi. Garin wannan dinin. Kaga, to Allah kaga. da ya faru nan to kuma ya tashi ya sa shi ne ma ya sa suka mun mungun duka da kyar na kawo wato shi abin nan ne ga gidan gari har ya zama wallahi abin da ake gaya mun ashe gaskiya ne wallahi to amma bari zan sa a yi bincike hmm. in dai na tabbatar zai ga yadda ake fito shi alamar daga gidan gari abin da ya zama kenan wallahi to shi kenan zan sa a yi bincike abinda na gani zan ne ni ne ba shi da ɗa ko ɗaya sai sa mace babba da ya haifa shine ta haife ni na zama magaji shi kenan ba komai madalla na gode Assalamu alaikum. Sako daga hakimin wannan yanki. ni hakimin wannan yanki da yau na soke dakacin garin nan na gangare sannan kuma za a naɗa jikansa ja'i domin ya ci gaba da mulkin wannan masarauta. ta tabbata sabon sarki, ta tabbata sabon sarki. Allah ya kare dangana Allah ya amin amin Allah ya kare dangana kare dangana Allah ya Allah ya kare dangana Allah ya kare dangana Allah Allah ya da Allah ya kare dangana Allah ya k Zai A alhamdulillah, alhamdulillah. Allah hmm. domin yau Allah ya nuna mana cewar ainihin tsohon sarkin mu Allah ya tube shi ya kuma ba wa jikansa jaye to Allah shi yake bada mulki ga wanda ya so gaskiya ne ya kuma kwace ga wanda ya so saboda haka mun samu horo ga fiyayyen halitta ya umarce mu da cewa duk wanda ya zama shugaba a gare mu to mu masa biyayya a bi shi kawai masa biya mu baya mm, a bi kawai saboda haka muna mu baya a gare sarki ja'e eh. Allah ya taya amin Allah ya tayi riko eh muna godiya eh, na'am to babban abin da yasa na tara ku a nan sarki goma ya mani goma kowa yana da iko ya yi abin da yake so idan aka ce sarauta ta saki. Dangane da manoma, sharaɗi na akan manoma shine duk tiya uku tiya ɗaya fada. Wanda ai mai sauƙi ne, shi da sai ka noma ma ka kawo gida sannan za ka kawo tiyar? A wani yankin in ka je ba ma za ka je gonar ba sai ka haɗa wa 'yan ta'adda kuɗi sannan ku je ku yi noma. Kuma an yi shiru. Kuma an yi shiru. An yi shiru. A wannan bai sai na hankali. Eh. Sai ma ku. Malam liman shine jikin arzikin ƙasar nan kafin babu abin nan sai fadan nan yayi sauri a jiki. Haka suna jin karan kai da. Abu na biyu. Duk wani abu da za a yi mai sunan kasuwanci a wannan ƙasa tamu mai albarka. In dai za a sai da abin talatin to goma ta fada ce to wannan ai mai sauki ne gaskiya ranka dade a wani yankin harkar kasuwancin ma baya yiwa ko dai a hana ku kasuwancin ko kuma ka wata ɗan kunya mai ƙara in ta bada bam sai ka an rasa goma ah, kowa da kowa ya tafi lafiya eh. kadina ce na hankali kadina ce na hankali kuma barata idan kuka je bara na ɗari biyar biyu fada kafin ku kawo matsalar ku ne muku maganin ka. An da mu ma, an muka yi mara sai mun kawo haraji? To, to, kai, kuturu. Na. Ka kwantar da hankalinka. Eh. Nasa mai sauƙi ne. A Najeriya nan akwai yankin da in ka fada in aka samu wani da bai ya kai ci kuikuye ka ya kai ka cikin wani kango ya jefa kai maka wani kulumboto sai dai rika kiran suran ka ya ce kuduru sai ka bude baki sai yan balamomi su rika eh papar papar to amma duk wanda zai aurar da ya a wacce za a aurar da wanda zai aura da shi uban wannan ya muna buƙatar sa fada saboda mu tantance mu gane fa'ida da kuma nagarta wannan ai mai sauki ne a wani yankin ma'auratan ma da samarin da yan matan kaɗa su ake a zo a daka wawa a wawa shi. kuma an yi shiru an yi shiru ba a magana kuma koma ce a haju bayani da hankali sabon da kashi alhamdulillah hmm. shi duk abin da mutum zai yi hmm. kafin na karasa wannan ta ma'aurata kai ma kafin ka kawo mana wata bukatar ka nan fadar to duk ran da ka je bara akwai harajin fada in Allah ya maka dawowa lafiya ni kuturu akwai harajin da nan kawo bana in ba za ka yi ba abin da fa da matsala kar ka mana kara. malam liman ka tashi kai magana malam liman ka na sama mai sauki a wani an gama a'a ai na kama mai sauki ne a wani yankin ba irin ku kamewa ake a mai da ku kuna rika zama kuɗi kuma ga an yi shiru kuma an yi shiru an yi shiru ba magana ka ji bayani da hankali to za mu dinga kulle daki da mu da yan matan da za a aurar alhamdulillah shikenan to an zo wurin da zan tashi Malami ma, malami ma, malami ma, malami ma, malami ma, malami ma, malami ma, malami malami ma, da ma, malami Allah ta wuce sabon dagaci harami zaka ka runguma eh Allah ta wuce sabon dagaci hmm. bayanin ka shine akan layi ha ka yadda na yadda to ba matsala to kana hmm. fada ana tafiya da kai <laughs> ka yadda ka tafi kenan kuma a rika kawo gaisuwa fa to kowanne lokuta Allah ta wuce sabon kuna ganin umarnin nukan da na bayar sun yi a wannan abu ne mai kyau amma ai ba wani gyara gyaran ɗaya ne ɗayan gaya maka na gyaran ɗaya ne a cikin matan da za a kawo da banda gurguwa kyakkyawan a'a bayanin wannan harka da mu aka ji aka ji masarautar nan ta haka karanmu babbakar cikin ɗaki suya ɗaki cinyewa cikin ɗaki mun ci yankan yalla labari amma abin da nake da wuta kamar jima yana da magoya baya a garin nan tun da kaga bai amince ba a kira shi mu zauna da shi wanne ne da menene a dokokin nan yake da gyara idan zai yiwu sai a gyara ko ba zai yiwu ba sai mu samu bayanin da shi kansa liman din cire shi zamu liman idan ya zo kwandemin zai yi wa komai cire shi zamu yi gaba ɗaya kowa ya huta shikenan